kalangu haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu Yaƙi da labarai mara tushe a yayin zaɓuka masu zuwa a Nijar shine ɗaya daga cikin tallafin da tarayyar Turai ta kawo za ku ji ƙarin bayani tare da jakadiyar tarayyar Turai. Umaraza ta fara sanu a hankali daga ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa bayan watanni da dama na dakatarwa dalilin cutar coronavirus. Za ku ji kungiyar ANAP ta kungiyar Hajji da Umara na Nijar. Haraji da lanho su ne muhimman hanyoyin samun kuɗin shiga ga ƙasa ana amfani da su domin gina ababen more rayuwar jama'a. Shine rahoton mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya taimaka mata wajen taka rawa yadda ya kamata a zaɓuka masu zuwa shine makasudin wani horo daga ranar 22 zuwa 25 ga watan Satumba a Tawa zuwa ga matan Ilela Madawa Tawa gari in je Amina Bukari shugabar shiri a kungiyar ONG Farm Action and Development Fund wacce ta shirya wannan haɗuwa a cikin rahoton Abdullahi Ausuk. Nous avons initié cette formation. Mun soma wannan bayar da horo ne saboda mun lura mata ba su da cikakkun bayanai ka al'amuran zaɓe kan yadda za su tsara takardunsu. Wannan yi ne ya rataya kan jam'iyyun nasu wace rawa ce alkalai da hukumomi ke takawa cikin tsare-tsaren zaɓukan. Daga wannan zaman mun san cewa za a samu ragowar watsi da sunayen jama'a tunda mun ga abu ne da yake yin faruwa. Muna son mu kama ma mata su san takardun da ake bukata ajiye domin takara wani sharuɗa ne suka kamata a kiyaye menene ke sa ana watsi da sunayen mutane daga girgamkin zaɓe matan sun mutu ne daga illela madawa da kuma tawa Fasarar Hawa Usman yaƙi da labarai mara tushe yaƙi ne na kowa in ji Dr. Denisa Elena Lonet, jakadiyar tarayyar Turai a Nijar a yau da safe a Yamai albarkacin bikin ƙaddamar da tallafin hukumar ga tsarin zaben ƙasa. An saka ayyuka da dama a cikin wannan tsari daga ciki nazari kan ƙoƙarin kafofin watsa labarai, daidaita aikin kafofin yada labarai a lokacin zaɓe da tallafi wajen wada kai Dr. Denisa Elena Lonet a a cikin rahoton Fika tayar Muna da gugiggen horo kan barazanar da ke akwai bisa kan hakikancin halayen tafiyar demokradiyya da kuma ba da labarin kamzon kurege da karkata akala irin abubuwan da suke haddasawa. A kasashen turai mun girka tsari na fasalin aiwatarwa. A yayin gudanarwar akwai hanyoyin bi na tushe da dukkan wannan lamurran shine cewar kokowa ta murkushe ba da labarin kamzon kurege wannan fafutuka ce da za a yi tattare 'yan ƙasa gwamnati rasa masu zaman kansu kafofin labaru da kuma kafofin yanar gizo don mu tallafa ma mahakuntan ƙasar Nijar. 'Yan farar fulla da kafofin labaru don su karbi wa'annan damarmakin kuma su samu kai ɗauki ga wa'annan ƙalubalen da yau tallafin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai ta bayar har kuma aka samu aka girka shi. Bayan watanni bakwai na tsaidawa dalilin annobar COVID-19 ma'aikatar cikin gida ta kasar Saudi Arabia ta sanar da fara aikin hajji sannu a hankali. daga ranar hudu ga watan Oktoba mai zuwa a cewar jaridar Lusahel a fitowarta ta yau da safe. a Nijar rubuta mahajjata na ci gaba a kamfanonin hajji da umara bisa jiran buɗe filin jirgin Jadda da aka tsaida buɗewa a cikin watan Janairun shekara ta 2021 in ji Alhaji Mummuni Amadu shugaban ƙungiyar masu kamfanonin hajji da umara ta wayar tarho a cikin hirarsa da Asumana Shina. Matsalar da za a samu shine ko da an buɗe umura yau, hinin jirgin jidda sai a watan Janairu za a buɗe shi. Kenan, banda wanda ke cikin ƙasar Saudiya, sauran mutane ba sa samun shiga Saudiya. A cikin wasikar ma da suka yi sun nuna cewar aji-aji ne za a yi umar. Za a fara ne da mutanen da ke cikin ƙasar ta Saudiya. Kanan za su baiwa mutanen ƙasashen waje damar su je su yi umarar. Abinda ya shafi rubuta sunaye ya zanto na haji ko kuma na umarar kamfunan na ci gaba da rubutawar tare da waye kan mahajjatan da cewar hidin jirgin jiddafa na rihe. A gada gungo Muhammad Dantani da fassara lokacin damina zai iya faɗaɗa har zuwa wata Oktoban shekara ta 2020 a cewar hasashen ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa musamman ma masha tana shawarta ma mazauna bakin ruwa da manoma da kada su shanya albarkatun nomansu dalilin bacin ruwa kogi da ake samu akai-akai a 'yan kwanakin baya-bayan nan mu saurari karin hasken usman bawa babban jami'in hasashen yanayi a cikin rahoton habibu garba Za mu iya fuskantar watan Oktoba mai cike da ruwa, kenan shawarar da nake baiwa manoma kada su ajiye kayan gonansu a cikin gonaki har yanzu akwai ruwa. Sannan shawarar da nake baiwa waɗanda suke zaune a gabar kogin Isa shine duka da yake ruwan suna janyewa, amma za a ci gaba da samun ruwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Da ana iya samun tumbatsar kogin har yayi ambaliya a yankunan kogin Isa. Kenan ya kamata a yi hattara domin kiyaye barna da kuma asara. Fasarar Mutare Muhammadu a gaya cikin yankin Dose hukumomin kiwon lafiya na fargaba a annobar kwalara a bayan ambaliyar ruwa da aka samu. wasu mazauna wannan jiha na shan ruwan waɗannan ruwan kogi da ke ɗauke da dauɗa da ruwan da ke malala suka kwaso dalilin haɗarin kamuwa da cututtuka ali adamu jami'in sashen tsafta da mahalli a likitar gaya a cikin rahoton fadel alu. de muna fargabar bulluwar cutar kwalera wannan shine mu a cikin gundumar saboda idan akwai ruwa da ya yi yawa hakan zai iya haddasa tattara kwari kala-kala masu kwayoyin cuta kanan ana iya fuskantar alloba iri-iri kenan ko idan kwalara ta ullo to akwai matsala ruwan malala suke tun daga junju har zuwa nan ganin yadda mutane ke bayan gari a hidi kenan an ruwan na malala suna kwaso kashin kudi ba nan kusa inda suke ɗaukar ruwan nan inda ke da rijiyar burtsatse mutanen na ta shan ruwan ba fa'inta a kwambafa an masu horaji amma sun ki ɗaukar ruwan kansa an kuka diba kogin isa har zuwa dole dukkan mazamna shimfiɗar bakin kogin ruwan isa suke sha. fasarar Gungu Muhammad Dantani a maraɗi tun farkon shekara yara fiye da hamsin ne suka mutu dalilin tamuwa bisa dubu saba'in da shida da aka yi rijista a cewar babban ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin a cewar babban jami'in kula da tsafta da ilimi domin kiwon lafiya kamfan ba da maganin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ya taimaka wajen gano tarin yara sosai da da ke fama da rashin abinci mai gina jiki. Tsayabo Malam Lawali a cikin rahoton Muhammad Mamman. Kalar tamuwa biyu muke samu, tamuwa mai tsanani da ɗan sassauci a wannan fannin halin kamuwa dubu hamsin da tara da ɗari bakwai da hamsin da biyu da rashi hudu muka samu a shekara dubu biyu da goma sha tara. Halin kamuwa dubu sittin da takwas da ɗari shida da tamanin da bakwai na tamuwa mai sassauci da rashi goma sha hudu. abin da ya shafi tamuwa mai tsanani sosai a shekara 2019 halin kamuwa 61,714 da rashi 83 a shekara 2020 75,427 da rashi 50 a wajen mai tsanani sosai mun samu hawan kaso me ke dalilin haka an yi farfaganin ba da magani na yara na masasar cizon sauro duk yaron da aka baiwa dan haɗiyar muna amfani da damar mu mashi gwaji don haka haka kenan an samu yin gwaji mai yawa ta fannin tamuwa. Ta wani bangare a Nijar ɗalibai kurame ba su da zarafin samun sa'ar ci gaba da karatunsu in je mataimakin daraktan makarantar kurame ta maraɗi. A cewar sa karatun yawancin waɗannan yara kurame na tsa daga sakandare dalilin rashin koyarwa da ta dace in je sani arzika na makarantar kurame ta maraɗi ta wayar tarho a cikin rahoton Asumana Shina. Waɗannan yara makoma rayuwarsu ba ta da haske saboda har yanzu ba a ɗaukar ɗawainiyarsu bayan karatunsu a koleji. Ba a biyar su sau da ƙafa. Malamai da suke koya musu idan ba su da isasshen horo a bisa harshe na alamar shaida kaga bukata ba za ta biya ba. Duka da yake ana ba su horo amma horon bai wadace su ba. A wani karon ma ana tada malamai alhali karatun da ake bai wa ɗaliban bai amfane su ba. Daga ƙarshe dai sai a tsince su bisa titi tituna. Mun ce maimakon a tura su a makarantu na kuleji a tura su a makarantu na koyon fasahar ayyuka hannu kamar saura. Karatun littattafai na ja da baya a cikin al'ummar Nijar dalilin musamman ma nishaɗin da gidajen talabijin suke badawa da kuma shafukan sada zumunta. Amma duk da haka wasu mutane na ci gaba da nacewa wajen karanta littattafai bisa wasu dalilai. Olivier Asgawabi ya haɗu da waɗu daga cikin waɗannan mutane da ke son karatu, mu saurari abin da suke cewa. Jolie Ni a waje na karatu abu ne mai mahimmanci. Ina karatu a can makaranta ina karanta littattafai da dama. Ina karatu domin in san wa'ansu tarihi na rayuwa. Ina karatu domin gare ni karatu tamkar balaguro ne kake yi da waɗanda ba su da hali yin balaguro idan kana karatu kana samu tarihin ƙasashe daga dama. Karatu a gare ni wani karin basira ne da kake samu kuma karatu yana iya sa ka samu wani buɗi da baka yi zato za su samu ba a nan voir peut-être quelque chose qu'on ne verra jamais. Pour moi, le livre. A gurina littafi babban abu ne da yake bani kuzarin cirawa na kai ga nasara a rayuwata. Bana iya zama ban yi karatu littafi ba. Wannan ne ke ingiza zuwa karatu. Cela, ce qui me pousse à faire la lecture. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan waɗanda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun zo sai rahoton mu na musamman domin fahimtar muhimmancin biyan haraji da lanhu daga wajen al'umma har ma kuma da sanin yadda za a kula da waɗannan kuɗaɗe da jama'a suke badawa. Studio Kalangu ta mai da hankali kan wannan batu da ke shafar tattalin arziki da zamantakewar al'umma da gundumomi a cikin ƙasa. Biyan haraji ko lanhonsa wani kishin biyan hakkin ƙasa ne da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya biya. Domin fahimtar muhimmancin wannan Bubakar Ilyasu mamba na kungiyar Rotab ya ba mu karin haske kamar haka. lanhu abu ne wanda ake tsarawa gwamnati ke niyya da izinin majalisa a ce duk kowane ɗan ƙasa bana kaza ya kamata ya bada. Shi kuma karo ko a sangam wani irin haraji ne wanda ake amsa. Kowane ɗan ƙasa ya kamata ya biya haraji da lanho domin ci gaban ƙasarsa, amma kuma duk da haka a cewar tsohon magajin gari Malam Alimamman ya nuna cewa akwai wasu mutane da aka ɗauke ma nauyin biyan waɗannan haraji ko lanho. jangali wajibi ne ga 'yan kasa su bada shi kowane iri ne amma kamar mutane tsafaffu wanda sosai ya zama na ba su iya wani aiki su wannan doka ta hudda musu biyan jangali amma in mutumin yana aiki ko ya tsohon ko ya wuce shekara 60 saba'in in yana aiki to sai ya biya haka doka ta bada ta dalilin tattara waɗannan kuɗaɗe ne na cikin gida hukumomin gundumomi suke gudanar da mahimman ayyukan ci gaban ƙasarsu da na al'umma amma kuma domin ganin waɗannan kuɗaɗe an yi amfani da su yadda ya kamata dole ne dukkan masu ruwa da tsaki su taimaka su kawo tasu gudunmuwa wajen wadda kan 'yan ƙasa game da mahimmancin biyan haraji ko lanho. a matsayin mu na 'yan ƙasa in ba ka biyan jangali ka cika cikakken ɗan ƙasa ba kenan wannan abu muhimmi ne su ne kamata a ɗauka a biya ma'aikata a ɗauka a sai magani likitoci a hanyoyi duk dai wata bukata da wannan kuɗin ne ya kamata a yi su sai a kwatanta musu to wannan hau bukatun da kuke da su jangalin da za ku bada shi ne ke iya bada dama yi wannan aiki duk ɗan ƙasa na gaskiya shine wanda ke da cikakken 'yanci kuma yake biyan hakkin ƙasa yadda ya kamata To masu sauraro duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.